وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة babin da ke bayanin cewa gabobin alwala duk inda aka ce ka wanke ana son ko ya samu ruwa kar a yi gaggawa a barlam'a sa'annan gabobin sun karkasu a ko'in da ke wajibai ne a wanke su to shine in aka bar lum'a alwala ba ta yi ba sallama ba ta ba mun gane ko قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثني الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن أحسن وضوءك فرجع ثم صلى an karbo daga sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa da yake anna rajulan tawadda'a wani mutum cikin sahabbai alwala fataraka mawdi'a dhufurin ala qadamihi sai ya bar wani wuri dan karami kamar kutan kwacin farko a kan a kafarsa kuma kowa ya san wanke hannu da wanke kafa mai hukuncin su wajibi ne ko fa absarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ga wannan wani yayi alwala amma ga wani ɗan waje kafarsa bai wanke ba fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irji fa ahsin wudu'ak kuma ka kyautata alwalarka faraja sai komawa ai masalla ai faraja فاختصر الكلام ثم صلى المقصود فرجع فأحسن الوضوء ثم صلى سيقوم يتوتة الولد أن يصلى sai malamai suka ce ya bar wajibi ne aka ce wanke a wajen sai bar nun to da aka ce irji fa ahsin wudu'aka ana nufin ya je ya wanke wajen ne ko ya je sake alwala saboda a samu jerantawa ya sake alwala ya wanke wata a ya rafa sai a kamar abin da kake yi to me ne ne a a sai ne me ne naka aka ce irji fa ahsin wudu'aka ماذا نفهم من قوله ارجع فاحسن وضوءك ko bari a fassara da ka koma ka kyautata alwalarka eh? ha eh? ha ka koma fa ahsin wudu'aka ka kyautata alwalarka to haka malamai suka tafi ko ai eh, suka ce ai in mutum ya bar a wurin wajibi ya zo shi ne sai faru alwalan baki da zai zo wai suka ce a a ai in ya zo to balle ma eh, ina ake magana ba kafa ba a gabojin alwala eh wace gaba ce karshen abin da za a wanke kafa to sai aka samu lam'a sai a yaya eh? sai a wanke da wajen za a wanke kawai الشارح في هذا الحديث أتكون حديث أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته وهذا متفق عليه yace gabobin da ake wankewa yana ke wajibi ne a wanke su in ka bar koman kankancan wajen alwalar ba ta yi ba sallah ma ba za ta yi ba yace wannan muttafaqun alai ijma'i ne wajen malamai don shi wailun lil aqab min nar irji fa ahsin wudu'aka wannan istinbati cikin wannan yana da wahala wailun lil aqab min nar ba kowa hada ce ba irji fa ahsin wudu'aka me dalilin da ke cewa mutum ya bar dan kankanin wajen waje a wurin wajibi a ce alwala ba sai ba sai ka ce manzo Allah ce wailun lil aqab min nar ne ina mahallu shahid aka ce wailun tsananin azaba boni ya tabbata ga wanda ya bar in ba wajibi bane za a ce maka wailun ba za a ce wailun sannan kuma riwaya aka ce irji fa ahsinu wudu'aka sai malai ce yace a zuwa wannan ijma'i a malamai suka cewa wanda ya bar mahawal kurin kankantan wajen in dai wajibi ne a wanke alwala ba ta yi ba in alwala ba ta yi ba sallah ba ba za ka yi ba kenan ko to sai ce wa cikin alwala kenan ko wanka wankan janaba ko haila ko nifasi ko juma'a ko menene واختلفوا في المتيمم يترك بعض وجهه suka ce to in mutum na alwala ke na naki magana to mai taimama fa mai taimama ko huska wajiba ya wanke da huska da hali ya shafa ko to sai ya shafi huska sai ya bar wani wuri dan kadan yaya hukuncin taimama shi shi ma irje fa ahdin tayammum ko kwa wailun wailun ne <laughs> ha eh طيب فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يصح كما لا يصح وضوءه mazhabin shafi'iyya da mazhabin jumhurin ulama'i suka ce taimaman bai yi ba kamar yadda alwala in aka bar wajibi ko man kankanta sa alwala ba ta yi ba wa an abi mazhabin malikiya kenan da shafi'iyya da hanabila to sai aka samu imamu abu hanifa ya karkasa matsalolin zuwa guda uku wa an abi salatu idza taraka aqalla min an-nisfi ajza'ahu wai in yayi taimama matin inda ya bari ya zama kasa bai kai rabin a fuska ba yace a taimama matayi riwaya ta farko kenan thaniya idza taraka aqalla min qadar dirhami ajza'ahu yace inda ya bari bai shafa din nan ba in ya zama bai kai fa'in sulai ba ko kwabu ba ko kwandala ko kucika yace alwalar tayi والثالثة إذا ترك الربع فما دونه أجزأه رواية أخرى إن يبر ربع فسر الولد داي ma'ana kasa fuska hudu ma'ana in abinda aka bari din bai kasa yake da abin da aka aka shafa aka shafa yace sai mabadda yi walil jumhuri wallahu a'lam yace jumhur na da hujjar su yi aiki da kiyasi a nan akan akan taimama ina mahal kiyasi da za su yi da mai da alwalar da aka fara da alwalar da ake mai ke haifar da taimama in ba samu ai alwala ba taimama na mai ne alwala shike وفي الحديث دليل على أن من ترك شيئا من أعضائه من أعضاء طهارته جاهلا لم تصح طهارته yace kuma in mutum bai sani ba ya bar wajen alwalar ba ta yi ba sai ya sake wa fi yace wannan hadisi na koya mana yadda za a koya ma jahili in mutum jahilci abu sai a koya masa kuma a tausaya masa kar a tsananta irji fa ahsin wudu'aka وقد استدل به جماعة على أن الواجب في الرجلين الغسل دون الغسل دون المسح واستدل القاضي إياس رحمه الله تعالى وغيره بهذا الحديث على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله أحسن وضوءك yace alqabi iya suka ce muwalati jeranta alwala wajibi ne mutum ya bar in aka ce jerantawa wajibi ne mutum ya bar jerantawa kuma alwala ba sai ba kenan don shi ma bar wajibi ko saboda mai wai yayi ahsin wudu'aka wa lam yakul wai manzo Allah ya ce ka koma ka kyautata alwalanka bai ce ka je ka wanke inda ka bari ba wa hadha al-istidlal da'ifun aw batil fa inna qawluhu ahsinuhu aka muhtamil lit-tayammum wal-istinab للتكميم والاستئناف iska ce imam alfabi iya bai ce tunda manzo Allah cewa yace kika kyautata ka bai ce ka je ka wanke inda ka bari ba yace jerantawa wajibi ne kuma in ka bari in ka bar wani wuri lam'a sa'annan ka gari bayan ka gama alwala sai ka faru alwala tun da farko har ka zo karshe saboda cewa ahsin wudu'aka sai ka ce wannan kafa hujja bai isa a kafa hujja da shi akan cewa jerantawa wajibi in mutum ya bari sai ya sake ce saboda fadar manzon Allah ahsin wudu'aka yahtamilu ma'ana yayin zai ɗauki ma'ana biyu yana nufin ka faru alwalar ko ko yana nufin ka wanke inda ka bari والنفس إذا والنفس إذا تفرق إذا تفرقه الاحتمال بطل به الاحتجاج قاعدة أصولية نفسي in aka samu ihtimali a ciki to ba za ka kafa hujjar shi ba misali alqadi iya zai ce ai manzo Allah ce eh, rabbi fa ahsin wudu'aka yace ni hujja ce a waje na cewa in mutum ya bari sai ya sake alwala to shi hujja ce a wajensa sai malamai suka ce ai hujja taka ba za ta kafu ba saboda me saboda ai fadar manzon Allah cewa ahsinu wudu'aka sai ta yi yana nufin a faru alwalan ne kamar yadda ka fahimta kuma yana nufin a wanke wajen ne kamar yadda mun kuma muka fahimta tunda an samu ihtimali ciki basala bihil istihza ما هي القاعدة؟ القاعدة الأصولية أن النص إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاحتجاج وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر والله أعلم sai suka ka dauki cewa irji fa ahsinu du'aka ka dauka cewa sai ya faro alwala ko ko ya wanke wajen kowanne na da karfi za iya dauka su ba za ka iya rinjaya da ɗaya akan ɗaya ba to inda ake samun sabanin malamai kenan suna suna ƙara ma juna ilimi shi ya fahimci cewa irji fa ahsinu du'aka ka koma ka sake alwala wannan suka ce irji fa ahsinu du'aka ai ka je ka wanke wajen to muka zo gundarin abin za fahimta da Hausa ko ma ka sake ka kyautata alwalarka in ba haushe ya faɗi haka me yake nufi sake alwala ko in ma sai ce je ka wanke inda ka bari mun gane ko akwai magana ne ha ha ya ci mai eh to ai wani malamai sun fara ne ka tsara shi sai dai ya mura da nassi da zai fassara a ahsinu wudu'aka din wailul lil aqabi minan nar sai kai ne me suka gyara wajejen ko wuraren ko suka fara alwala babu khurujil khataya babu khurujil khataya ma amma il wudu'i babin da ke bayanin cewa duk sa'an da kake alwala duk gaban da ka wanke. laifuffukan da kai da waɗannan gabobi sai Allah ya kare maka zunuban in ƙananan zunubai fa don nasi muna da nasi. malam turtakab alkaba'ir mazkilibatin kaba'ir wannan shi ne ba sa ba sa jiddizuwa ba za a iya ɗauke su ba yasa duk wata falala da ta zo cikin alwala cikin sallah juma'a da juma'a azumi da azumi ana nufin ƙananan laifuffuka kenan amma manya-manyan laifuffuka su suke hana ma yin wannan falalar suna hana suna hana a samu wannan falala قال حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن انس وحول السند قال وحدثنا ابو الطاهر واللفظ له قال اخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن انس عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن كربوده سيدنا ابو هريره الله يبارك فيه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza tawadda al-abd al-muslimu idza tawadda al-abd in ba waye alwala ya isa ai ya zama musulmi ko to ina ma na ko cewa al-muslimu eh eh ina ma na eh me ya hada harbi da abada eh? me ya hada harbi da eh ce ha yace idza tawadda al-abdu in bawa al-abdu bawa masanannen bawan nan yayi alwala sai mace al-muslim musulmi shine kowa bawa ne sai ka ce kowa bawan Allah ne sai awul mu'min ashakku min rawi idza tawadda al-abd al-muslim qala aw al-mu'min فغسل وجهه إن مسلمي كو مؤمني alwala. sai ya wanke fuskarsa خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء yace musulmi ya alwala ko mumini yana wanke fuskarsa duk abin da fuskar ta gani na abin da bai halatta ba laifuffuka kanana sai a yafe a kan kare masa wannan laifuffuka fa idza ghasala yadayhi in ya wanke hannayensa guda biyu خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء yana wanke hannayen kuma abinda hannun yayi na laifi karami sai a yafi a gafarta masa fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'a al-ma'i aw ma'a akhir qatr al-ma'i in kuma ya wanke kafarsa laifukan da kafafun suka yi kananan laifuka sai Allah ya da fadalan sa saboda fadalan alwala sai a yafi masa wannan laifukan hatta ya ruja naqiyyan min al-dhunubi har sai ya fito tsaftatacce daga laifuffuka zunubi قال وحدثنا محمد بن معمر ابن معمر بن الربيعي القيسي قال حدثنا ابو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن المنكدر عن عمران عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من كاس الخارج الحديث الأول مطلق والحديث الثاني مقيد أين وجه الإطلاق وأين وجه التقييد hadisin farko an yi itlaki wanda ya alwala na kuma yake wanda ya alwala ya kyautata alwala wa hamlu mutlaqin ala zaka wajab in fihi mattahada hukmun wasabab ashe itlaqin da aka yi farko ba ana nufin kai alwalan ko kaka ba ne don ga wata alwalan an ce wayu lil aqab minan nar ga wata alwalan an ce irje fa wudu aka mun gane ko ba ka ba cikin wannan to wa ake nufi da wannan fadlan wanda alwala a kan akan sunna yana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hasken imani sai sa ya samu ga gafaran zunuban sa kananan laifuka babu istihbab isalati al-ghurrati wat-tahjili fil wudu'i babin da ya zo na cewa ana son mustahabbi ne mutum ya tsawaita in ya zo wanke gaba ya dan tsara kan wannan ijtihad malamai suka ce ijtihadi ne na Abu Huraira saboda hadisin da ya zo Abu Huraira ya alwala sai ya ce manzon Allah ya ce al'umma ta za su zo ranar tashin alkiyama gurran muhajjalina gabobin alwalan suna da haske suna sauri to sai Abu Huraira ce akan haka duk wanda zai iya kara gaba in ka zo maimakon nan ka kai har nan ka ƙara don janye sai malamin ka ce wannan ijtihadi ne na Abu Huraira to amma sai aka samu wani lafzi cikin sahih muslim yace wannan alwala da yayi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi to ya za a yi da wannan lafzi guda biyu zalika ma tanqaruhu insha Allah al-ghurra har doki a fuskar kaboshin doki za ka fari kamar musure kamar kwandala haka shine al-ghurra ya zace ghurratu shahr farko wata at-tahjir shine za ga doki yana da yana da kafa kafafunsa guda hudu sai ga guda uku fari sauran baki ko ja to wannan shine at-tahjil alama ce da ake gane shine manzo Allah ya ba mutum wani wani ka tambaye manzo Allah ya za a yi ku gane al'umma karanin tashin alkiyama sai manzo Allah ya musu ya musu kiyati misali yace ka bani labari mutum yana yana dabba dabba wacce take lokacin ko dabbarsa kafafunta farare ne sai ta je dabbar ta je ta shiga cikin dabbobi bakake kir wanda suke ba su da komai ba zai gane da sa ba aka ce zai gane to sai ce haka kuma al'umma ta in aka wayi ran aka wayi gari ranar tashin alkiyama tun daga farkon halitta har karshe manzo Allah da ya hango al'umma su sai gane faran goshi da gabobin alwala insha Allah قال حدثني أبو كريب هذا mai sharhi ce wal muradu bil khataya as-sagha'ir دون الكبائر كما تقدم بيانه وكما في الحديث الآخر ما لم تغش الكبائر mun fahimta ko kar a je a bi falala a je a قال حدثني ابو كريب محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا ابن ابن دينار وعبد بن حميد قالوا حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمارة بن غزي غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجم المجم المجمر أو المجمر المجمر هو المجمر المجمر هو قال رأيت المجمر قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه يتي ناغ أبو هريرة إلى الولاء سي سيوانك فسكسا فأسبغ الوضوء سي تشك الولاء معنا يوانك فسكسا ببر قومي با ديدي وديدا كمن يدي قويو دقفيين حديث مزع الله صلى الله عليه وسلم ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد سي سيوانك حنوسا ندامة هل يشغلوا دمسل صحكا ya shige gabas ya wuce har zuwa nan ثم يده اليسرى حتى أشرع في الأبد يوجه هل سنهب هر يشجي كما يوجه ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى شرع الساق فأنا يشاف كرسه sa'annan ya wanke kafarsa ta dama har sai da ya tsallake idon sawu ya je wurin tsintsiyar kafarsa na ثم غسل رجله اليسرى حتى حتى أشرع في الصاق صار يوجه كفر حبه كما يحكى ثم قال سألنا يسي هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ يتي حكى نجم من الله ينا الولاء وقال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة كوني ما سفر عرين تساكي ما سفر عرين قبوبين الولاء لن تاشي القيامة min isbaghil wudu'i saboda cika alwala faman istata'a minkum falyutil ghurratahu wa tahjilahu wanda ya samu dama ya tsawaita gabobin alwalarsa da algurra fuska ko kafa ko hannaye ko kafa wannan nasi yace ha falamma ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan yana nuna nassi ne na cewa wannan alwalar da yayi haka manzon Allah yayi ma'ana da manzon Allah ya alwala sai da ya tsallake hannu har ya kai kuma halaka a dama da hagu kafa kuma sai da wuce har ce kafarsa sallallahu alaihi wasallam to malamai sai suka ce ainihin hadisin a wata ruwaya abu hurairah ya alwala yadda manzon Allah ya alwala to sai kawo kalmar cewa manzon Allah ya ce gabobin alwala za su yi haske ranar tashin alkiyama to sai abu da ce in ko gabobin alwala za su yi haske ranar tashin alkiyama me zai hana ku kara gabobin tsawon gabobin don haske maimakon ya tsaya nan ya wuce har mun gane ko to sai malamai suka ce wannan ijtihadi ne na Abu Huraira to amma wannan hadisi yana nuna nassi ne ke nuna cewa haka manzo Allah ya sai a dauka a ce a sai a dauki wannan a fassara shi da wancan cewa alwala da yayi manzo Allah bai taba alwala ya ke ba sai akan wannan nassi kuma hadisi ne sahihi to sai a fassara ai jam'i a ce Abu Huraira yayi alwala ne yadda manzo Allah ya alwala to sai ya ga an yabi al-burrat wa tahjil gabobin alwala to sai azan take in ku inda aka wanke cikin alwala zai haske me zai hana tsara har zuwa nan a kan haka ba za ka kara ba sai ka tsaya nan sai a bar abu kula da iltifani akan wa'anda suka faɗa mun gane ko ne mhm. eh ya har ta ba sai gana kallo ta har ta wuce ko kuwa sai dai a ce ya yi ko ya yi bid'a ana magana wajen wajen kuskure baki da ke karuwa mai a cikin ya bar suna a cikin alara mai hukuncin kai ana maganar wajibi ne saboda wanke fuska din shine wajibi da hanci da baki da ina suke kamar yadda kunnaye guda biyu a ina suke a a kai manzala ce al'unani minar ra shi sa an kashe shafi kanka sauran ɗan da ke ciki duka zai shi su ce ruwa wurin shafar kunne menene قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم بن عبد الله انه راى ابا هريره sannu sannu أنه رأى أبا هريرة يتوضأ إذ أبو هريرة الولاء فغسل وجهه ويديه sai wanke fuskarsa da hannayensa guda biyu hatta kada ya bulugul manki bai ne har sai da ya kusa ya wanke har kafarsa hannunsa zuwa zuwa kafadarsa ثم غسل رجليه سأنا يوتي هنا يتغدادي حتى رفع إلى الساقين har sai da ya kai zuwa tsintsiyar kafarsa sun makala samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu sa'an nan sai yake na ji mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa inna ya'tuna yawmal qiyamati غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل shi ne wannan hadisin ko wannan hadisin mafhumin shi me yake faɗa yayi alwala sai ya ga an yabi cika alwala sai ce in ko gabobin alwala an cika za a samu haske me zai hana na sallah ya duka to sai ya faɗi haka akan haka za a fassara cewa wancan alwalar da ya ba irin yadda manzon Allah ya faɗi a matsalar ta ciwo fili ko sai a ce alwala abu da ta yi ko ba ta yi ba to gashi ya yi ƙari cikin alwala ya yi bid'a ko ya yi suna, eh <laughs> aka tambaye shi ya yi bid'a ko ya yi sunna wa a ijtihadi yayi <laughs> aka ce ya yi inci ijtihadi sai al-mujtahid idza asaba falahu ajrani wa idza asaba falahu ajru wahid wa qata'uhu mardud قال حدثنا سويد بن سعيد وابن ابي عمر جميعا عن مروان الخزاري قال ابن ابي عمر قال حدثنا مروان عن ابي مالك الاشعري سعد بن طارق عن ابي حازم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال agar wadda sayyidina Abu Hurairah Allah ya kara masa dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna hawzi ab'ad min ayla min adad yace tafkina haka manzo Allah fada tafkina ranar tashin alkiyama ya fi nisa daga ai daga adal zuwa aina daga wannan gari zuwa wannan gari ma'ana ana nufin yana da fadi yana da tsawo lahuwa ashaddu bayadan min as-salbi manzo Allah ce ai wannan tafki ruwan da ke ciki ya fi kankara fari wa ahla min al-asal bil laban ya fi kuma zuma zaki wa ahla min al-asali bil laban wai ya fi zama zaki zaki kuma daɗi na ake nufi ko zaki daɗi ake nufi ko zaki zaki daɗi to me zuma zaki ne da aha aha zuma zaki ne da eh zaki ne zuma wayan suna suna daukan zuma mace suna daukan zuma na miji ko eh. to in ya zama da zuma zaki ne da shi nono kuma ba daɗi to ba abin da yake da daɗi kaman a hada tsami da zaki su haɗu sai su haifar da daɗi balle an ciro cikin firiji ko kana budewa ka turori cikin firiji yana hayaki ka ɗauka amma an haramta wa mutane wannan jin daɗi sai dai a haɗe yawo za ku yi sati ba wuta ba ruwa yadda za ka bude firiji ka ga yana turoyi amma a tashi a samu banka a samu AC ko banka a bacci a tashi jikan zafi kana dawowa da rana akwai ruwa akwai wuta kana bude firiji ka ga tururi ta hayaki cikin firiji ka dauki ruwan sanyi ka sha balle kana da nono da zuma shine lemun gwara duk lemun gwara sai daɗi iya ake yi ba a sa mai zaki kadai sai a hada masa tsami da zaki har man kana so in ka kasa bacci ne ko ka sha zale sai ka hada lemun tsami da zuma ko kuwa nono kindirmo da zuma ka sha ka gani yadda zaka ji dadin bacci sai zaki ake yanzu ya fi zaki ne ko ya fi daɗi zaki ne ku daɗi ruwa ha ruwa mai haƙin fata shi ruwa zaƙi ko daɗi sai a ce ruwan zaƙi ko ruwan daɗi eh? daɗi shi ne wala aniyatuhu aktsaru min adadin nujumi manzo Allah ya ce kofunan da za a sha ruwa tafki manzo Allah sun fi adadin taurari sama yawa taurari sama guda nawa ne har yanzu ba iya gano adadin su ba ko kofunan da za a sha ko da ko kofuna ko kwarya ko ko abin abin da za a sha ruwa tafkin manzo Allah ya fi adadin sauraron sama duk manzo Allah ya faɗa ta mutane kenan ma'ana al'umma ta ku yi kokari kowa ya kama ya kokari yadda Allah zai amsa shi wannan <coughs> saboda yana da fadi kar ka ce shikenan mutanen Makka in sun je mutanen Kano ina za su zo su samu ko mutanen Jigawa ko mutanen Gana ko ina za su ko mutanen Masar sun zo ko Laraba sun zo a'a manzo Allah sai yana da fa'i da mutanen Makka za su je mutanen maka za su je mutanen Birnin Sham har mutanen Kano Jigawa Gana ko ina je za su zo in musulmai da sun sunnar manzo Allah ba wanda zai zo ya rasa wajen da zai kuma kana je a ce wai Larabawa sun riga kenan kafin a zo mota ya sai ya kare mota jibar ruwa sun dauke yace yafi sama a yawa wani zai hana wani sha kenan to amma kai la'akari da abin da abin da zai hana kasar tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ya ne kasan? wa inni manzo Allah ce ni da kai shi kenan manzo Allah ya la asuddu an-nas anhu kama yasuddu ar-rajulu ibla an-nas an hawdihi zan je ina kare tafkina kamar yadda in ka kawo dabbobin ka man ka ko dabbobin ka tumakan ka ka sa musu ruwa da abinci suna ci duk wani barin dabba in sai ka kore saboda mai a'a da wannan na dan kungiya sai musulmai sai masu bin sai sai ka kaza ba haka bane duk kowa a'a manzo Allah ya kare na ya kare na ya kare na yana jiran mu yana jiran mu zo yana jiran ku ku zo yana jiran ku ku zo a wai zai sai wanda ya fitar da yace haka nake karewa kowa yadda ka san ka aje abinci ko ruwa ka dan ba ka dabbobin kana sha duk ba ran dabba ta zo sai kai haka ko sai ka kora haka manzo Allah ce ina kare halu din ka ce ya rasulullahi ata yau ma idin za ka san murannan kai zamanin ka tinti ne ba kare sai daga baya bayan shekara nawa nawa nawa aka samu musulmai sun a Kano aka samu musulmai a Jigawa a Katsina a Zamfara a kwata birnin Shehu a ko ina aka samu musulmai ya za ka yi kasan su ka bar duniya habbai kare ka gani kasan su ya za ka yi su wanda ka zo 2002 wanda za zo alfiri wanda za zo har karshen duniya ya za a yi ka gane su qala na'am ai zan gane ku na san lakum siyaman laysat li ahadin min al-umami kuna da alama da babu wata al'umma da ke da wannan alama tariduna alayya gurran na min asar wudu'i za ku zo wajen tafkina fuskar ku gabobin alwala na haske da na gan ku sai na san cewa al'umma ce قال وحدثنا أبو قريب وواصل بن عبد الأعلى واللفظ لواصل قال حدثنا ابن فضيل عن ابي مالك الالجئي عن ابي حازم عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشياء حديث فرقوا الى محل الشاهد نبينا فلا الولاء برا محجلين من اثار الوضوء معنى علامة جزاء غني كنا أفل كي كي تنسلنا رمضان الله صلى الله عليه وسلم أجعل ولا قتنا لفضل إن حقني واللفظ لواصل قال حدثنا ابن فضيل عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم تريد علي امتي الحوض الأمة ذات زوم الحوض ودن تبكي ذات ذو شروة da in mutum ya sha ko da kofi ɗaya ka sha kai da jin kishin ruwa kuma har abada tsakanin Allah min abdihi sallallahu alaihi wasallam sharbatan la nasma'u ba'dahu abadan Allah ya shayar da mu daga tafkin manzon Allah ban kwada da ba za mu taba jin kishin ruwa ba har abada baki daya wa jami'il muslimina manzon Allah ce za ku zo min wa ana azuru nasa an alhalin cewa na ina kore kowa ina mamasa muku ina jajjara muku ina bubuda muku ku ku zo kowa ya gaba kama ya hudu rajulu iblar rajuli an iblihi kamar yadda mutum zai saya ya kawo ruwa rakuminsa na sha duk wani barin rakumi zai sai kore shi qalu ya nabiyallahi suka ce ya annabin Allah ata aikuna za ka san ala na'am yace eh lakum siyaman laysat li ahadin ghayrikum kuna da alamar da al'ummar duniya tun daga farko har ba wani annabi ko manzo da al'ummar za su tashi da wannan alama يقتربون علي غرا محجلين من آثار الوضوء وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون يتي والله ذا أقول وإنت أتنكم وذا أبرتزون وجينا با فأقول يا ربي sai manzo Allah ya takaice ya ubangiji haula'i ashabi wa'annan al'umma ta ce sahabbai ne al'umma ta ce fayujibuni malakun sai mala'ika ya bani jawabi ya ce faya ƙolo sai ya ce wa hal tadri ma ahdathu ba'da eh al'umma kace ba wa tabbas ba ba, ga su da alaman alwala amma shin ka san me suka kirkiro bayan ka sun tafi akan gwadabi sun tafi akan tafarki ko sun canza wannan yayi hagu wannan yayi dama wannan ya canza wannan ya kaza gayyaru wa badda Allah kiyaye قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسلم عن سعد بن طارق طيب هذا قال الشارح هذا مما اختلف العلماء في المراد به على أقواله ما لم يكن قارجون علمي مي أكي مفيد سوى هل تدري ما أحدثوا بعدك كفن أبن سكركروا باينك سوى أكي مفيد والنم ولأن أيك أكي مفيد والنم sai ce malamai sun kari juna ilimi ala aqwalin ahadaha magana ta farko annal murada bihi al munafiquna wal murtadduna فيجوز أن ينشروا بالغرة والتهجير ويناديهم النبي صلى الله عليه وسلم للسيما التي عليهم ويقال ليس هؤلاء من مما وعدت به إن هؤلاء بدلوا بعدك أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم. يتي مغرى تفرقوا على نفي لولا خير الداء لمنافقين. wanda suka yi rija ko munafukai munafukai zai yi su zo tare da musulmai da alamomin alwala to amma su za a kore sai a ce manzo Allah ai wayannan ba su da cikakken imani kuma ba su mutu akan addini Wasani Magana ta biyu أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده yace abin da ake nufi waɗanda suka kasance zamanin manzon Allah sa'annan bayan manzon Allah bar duniya suka yi fa yunadihim annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ban su ga wani yana kiransa ya san shi ya bar duniya yana musulmi وإن لم يكن عليه كما الوضوء لما كان يعرفه في حياته من إسلامه ويقال ارتدوا بعدك والثالث مجلة أخرى أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام وعلى هذا القول لا يقتول هؤلاء الذين يزادوا يزادون بالنار yace magana ta uku abinda ake nufi masu saba wa Allah azzalimai waɗanda suka yi kaba'irai amma suna kan tauhidi ma'ana in mutum ya mutu yana kan tauhidi amma yana da kaba'iran laifuka yayi kaza ba ya hukunta su ba ya shine za a hana shi a shiga wannan ko ko waɗanda suka kirkiro bid'a suna yi su ne za a shiga cikin wannan to akan haka in aka kore daga tafki sai wuta ke nan ko ko a'a iya azabar da za a yi musu kenan ba za a su sha daga tafkin ba amma karshe aljanna za su shiga duk wanda bin asama da kai kafirci ba aka ce yana cikin wannan matsala duk wanda bin asama da kai kafirci ba ba za a sa cikin kafirai ba amma wanda ke sabon Allah manya manya sabo suna alfahari suna gadara Allah madaukakin sarki la yuhibbu Allahu jahar bisu'i min al-qawl illa man zulima sabon Allah an kai ka koyi manzo Allah ce man ataminkum min hadhihi al-qaburat in Allah ya jarrabe ka kaje sai ka tuba ka boye ka amma ana afahari mu ai mu ai a makka ma sai da kaza a kasar saudiya ba sai ba alfahari bane kana halakar da kanka kenan baka sani Allah ya قال حدثنا يحيى بن ايوب وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل اخبرني قال اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المقبره فقال ai wannan hadisai don muhallin shahid na salalan alwala shi ne ko to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya zo makabarta فقال سيك السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون manzo Allah ya zama kamar ta gina a addu'a da ake a rage kabari ba suna zuwa ne karoki wanda ke cikin kabari yi maka wani abu wanda ke cikin kabari farkon matsala duk dan adam din mutunci da mutunci wasu da ta haife shi yana tsirara ta ga baya ya ba ya son kowa ya ga al'aura ta koyi sai dai masu ta sai mutum ya zo muku da darajarsa da kowa yana kwanci ba zai yi muka sa alwala ba sarki ba alwala ba sai an zo an yi mishi in ko ya zamana abin da baya son a gani ko aka ba larura ta sa sai an yi da ce zai da a ce zai iya masa wani makansa wani abu wannan lokacin farko abin da zai yi sai kada ku taba min al'aura kada ku wanke ni zan yi duka in gama ni so ku zo ku yi min sallah farkon abin da zai fara yi amma yana kwance shi kenan ai masa sarki a kama ma ruwa a gama da lallo ko <laughs> a wanke tsabuwan kan zaman kushewa ko a kama ma ruwa a yi ma a zo a je a tsaye da kai a tsaye a tsaye da sahu a sallace ka kai to ka kai baka san abin da ake ba wawa ko gawa sa'annan kuma ka je yana kwance cikin kabari kana roƙar su wai shi ya biya maka bukata kai baka biya maka bukata sanan shi ya maka addu'a za ka manzo Allah ya suka ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiquna abinda manzo Allah ya faɗa ke in an kashe kabari makabarta abin da aka kenan dai kai musu addu'a Allah ya gafarta musu ya haskaka musu ya sa su aljanna yayin da menene in kai kai musu amfani amma in kai kaje kana roƙon su ka hasira kai hasara baka amfana musu komai ba kuma kai hasara in kuma shi ya ce ku zo kamar ku faɗa kuna zuwa kuna yi kun ɗora masa azaba kuma kenan don kuna sabon Allah da kuma shi ya sa ku kai kuka yi sai sa abin da ya ku haka sai ku addu'a da manzon Allah ya ku wa inna insha Allah bikum lahikuna yace mu insha Allah za mu rike ku to mutuwa tabbas ne ina mana insha Allah akwai shakka ne a ciki to me yasa ka insha Allah تبرك بالتبرك بالكلمة أليس كذلك والتأكيد sai manzo Allah ce wa inna insha Allah bikum la'iquna sa'annan sai ce wajidtu anna qad ra'ayna ikhwanana sai manzo Allah bayan ya addu'a ce ina fata ina ma da mun ga ƴan uwanmu ina ma da mun ga ƴan uwa ƴan uwanmu ina ma da na ga ƴan uwana haka manzo Allah yake nufi halu sai sahabbai suka ce awalasna ikhwanak yanzu mu ba ɗan uwanka ba ne kana jin waɗanda za su karshen duniya da Kano ko Najeriya ko Sierra ko Bosnia ko su ne kake cewa ɗan uwanka mu da muke tare da kai ba ɗan uwanka ba ne awa suna ihwana ya rasulullah qala antum ashabi sai ce ai ku ɗan gata ne kuna tare da ɗan uwantaka kuma kuna tare da suhuba su ɗan uwana ne kuma na ne daraja biyu ke. ku ɗan uwana ne kuma ku sahabbaina ne waɗanda nake jima nake su ne waɗanda za su zo wa ikhwanuna allazina lam ya'tu ba'du ‘yan uwanmu su ne waɗanda ba su zo ba tukunna, amma ku ai matsala ta tsare, ku ɗan uwa ne kuma sahabbai ne, kun tara duk waɗanda Allah bai azurta su da su ba sai ɗan uwantaka na musulunci su muke jima, su nake tausaya ma, su nake majima, su nake so. ba wai ka cikin wannan da wannan tabi'an ɗan adam tana da ƴaƴanka guda nawa ne suna gaban ka sai aka samu ɗaya ba shi na yayi tafiya kullum ka tashi tausayin ka ina za shi baya nan baka ganin Allah ya sa ya fi ku duka jin daɗi misali kana Najeriya kana ƙauye ko an ɗauke wuta an ɗauke ruwa kuna shan wahala shi yana kasan kaza yana kasan Saudiya wajen jin dare ko kasashe ina ne tun da ba shi nan gaban kullum ka sake ka sana to hali yake ciki ko me yake ciki ko wani hali ai tun da nan ga kana kallon su suna kana zabi ka sani kuma haka tabi'an dan adam haka kuma ƴaƴanka suna zaune suna gaban ka sai wani sai ke kamu da rashin lafiya Allah ya kiyaye sai ga duk tausayin ka ya koma ta tare cewa duk ka ne duka zaka zaka duk sa'an da aka samu wani abu sai ga zuciyar ta karkata zuwa gare shi ke sa manzo Allah ya ganin ku sahabbai ne ɗan uwa ne sahabbai ne an jihadi da ku ko man ku an gama kuna cikin alkhairi waɗanda za su zo daga baya suna kaunata suna son addinin musulunci suna kaunar Allah da manzonsa suna kyakkyawar ku da addinin musulunci a gallaza musu a wahal da su a zalunce su a yi musu kaza a tsane su a ki su ne manzo Allah ke da tausayawa fa qalu sai suka ce kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatik yaya za ka san waɗanda ba su zo ba cikin al'umma ya Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah ya ce musu in ba hauke ne sai ce ai sai ka da baki yace ba haka ba ta ba haka yake fada ba sai ya ce ara'aita law anna rajulan lahu khaylun hurrun muhajjala baina zaharai khaylin duhumun duhumin buhumin ala ya ya'rifu khaylahu mutum yana da dabbobinsa masu fararen kufa sai dabbobin suka je suka shiga cikin dabbobi bakage baki kir duhu dilim da ka zo ba za ka gane dabbobi ka ba sai tambaye su karu la ya rasulullah sai ce ai eh haka ne kana gina za ka gane dabbobin ka fa fa qala sai manzo Allah ce fa innahu ai an uwana ki duk an da ka zalunci musulmi ka zalunci dan uwan manzo Allah manzon Allah ba su zo ba shekara dubu ko miliyan da zai zo gaba amma tun da musulmi ne manzon Allah na jin masa duk fitinan da za a yi tashin alkiyama kowa duk wani azabi yana ta kansa manzon Allah yana ummati ummati ummati ummati al'umma ta al'umma ta al'umma ta to dan Allah in aka danka amanar wannan al'umma a hannunka dan Allah banda ka hana idan ka barci ka ga sai ka fita lafiya kuma sai ka je ka sai dukiyarsu ka ba su dukiyarsu ba ruwanku suna samun ruwa suna samun a a ka tufa tsawa kai ne mai gida amma a waye gari ba ko da yaya za su sha ba yadda za ka yi ka buga ka gaji ko ba biya albashi ba ko ya kare ko kana jin ba biya ba ko ba biya yaushe mutum zai iya daga kansa a cikin iyalansa kuma ya zama mai gida zai yi sai an waye gari ya guda nawa ne a kawo koko da ko sai kowa koko a sha kowa ko sai a sha a koshi kowa ya je makaranta ya yana dawowa a yi tuwo ko an dama tuwo ko menene a ci da daddare a yi tuwo a ci a ba makota to a ruwan kai tsawa ka ɗaga murya shi ka za a ji ka shaurare ka amma kullum sai ku yi hakuri yunwa ya mu ya damu kuma ka zo kana tsawa ga talauci ga girman kai yau shi za a kisa duk hayaniya da ake yi a yi ɗancin ɗan adam a yi karo mai kwace hakin talakawa kwace mene da ne ana sauƙaƙe rayuwa ne kowa ya iya samu shi ma ya ji daɗin rayuwa amma tsananta rayuwa ba wadda ba a ci mutunci ba wadda ba zalunci shi ba kuma al'ummar da manzon Allah ke jin masu kenan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ko wane ne kai shugaba ko wane ne ka san kana ci wallahi yanda Allah kama ka inna bacci rabbika la shadid kuma ka tabbatar da kai da jindadi har abada duk duke da kasara duk mulki da kasara manzon Allah ce man tawalla shay'an min umuri ummati fa shaqqa alayhi shaqqa Allahu alayhi duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'ummata ya tsananta musu ya Allah ka tsananta musu addu'an manzon Allah ke ba addu'ar limamin garin ku ko kasar ku a'a addu'ar da manzon Allah ke ashe wannan al'umma manzon Allah na ji mata kishi yana ji mata zafi to ka je ka zalunci al'umma gwargwadon adadin musulman da ke karkashin ka gwargwadon ladanka wajen Allah in kai daidai gwargwadon laifin wajen Allah in kai barna kai zalunci fa innahum yakuna ghurran muhajjalin min al-wudu'i za su zo da fararen gabobin alwala wa ana faratuhum ala alhawdi ni ne ma dugunsu ni zan riga su zuwa wajen tafki ina jiran su ala manzo Allah ce ku shawara! na ce tafki na duk wanda ya sha ba zai shi cikin ruwa ba yana da fadi ya fi aila zuwa adal yana da fari ya fi kankara yana da daɗi ya fi zuma da nono yana da kaza yana da kaza sai manzo Allah ce to ba shi kenan ba ba gara ba kenan ba ku shawara, ala ku shawara. ko telefon ka dauka ka ce halo sai ka je sai ka mai da hankali ala ku shaurara la yuzadanna rijalun min wallahi za a kore wa'ansu mutane daga tafkina kama yuzadul ba'iru dalu kamar yadda ake kore barin dabba wanda ya fata ya fita garke ya zo wani sai a kore in ya shiga nan a kore shi je garke ya shiga a kore shi unadihi ina kiransu ala ala halumma ku zo ku zo na gan ku ku al'umma ta ce ga gabobin alwala fa yuqalu sai a ce min innahum qad bajjalu ba'da ai su sun canza bayan ka fa aqulu sai na ce suhkan suhkan a tafi da su a tafi da su ba ni ba su ba ni ba su kaga da sai sun bid'a ka ka sa manzo Allah baki a ranar ɗaya yana a tau a tau ake musu kamar har mala'iku su samu hujja kan manzo Allah sai musu ai ba al'umma kawai sun canza sun canza manzo Allah a tau da kai suna cewa a samu jayayya tsakanin manzo Allah da mala'iku manzo Allah na a kawo mala'iku na korewa ko da ake bid'a ba ta da wata illa sai wannan dan Allah bai ta illa ba ka hada jayayya musu tsakanin manzo Allah da mala'iku sa'an nan kuma manzo Allah da ta al'umma ta ce a ce a'a ba al'umma kawai sun canza al'umma ka sai wanda ya bi hanyar wanne ne قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مصير عن سعد بن سارة عن ربيع بن هراش عن هذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حوضي لابعد من ايلة من عدن wallazi nafsi biyadihi na rantsa da sarkin da raina ke hannunsa la an hurri jana kama yazudu rajul ibn al ghariba wallahi zan kore mutane kaman yadda zan kare ina karewa kaman yadda kowa ke kare dabbobin su sha su ci abinci duk barbarin dabba ta sai a kore kama yazudu rajul ibn al ghariba عن حوضه قالوا يا رسول الله وتعرفنا كيف ذاك سمو قال نعم تردون علي قرا محجلين من آثار الوضوء ليس لأحد غيركم كده ها قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي وحول السند قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة وقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون بمثل حديث إسماعيل بن جعفر غير أن حديث مالك فليزاد فليزادن رجال عن هذا هو الفرق بين هذا الحديث والثاني babu tabli babu tablughul hilya haythu yablughu wudu babin da ke bayanin cewa ma'ana al din nan wa tahjil inda akai alwala nan yake kai wannan abin ado ne faranan lakira tunda da shi manzon Allah zai gane قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة wa huwa yatawadda'u lis-salati yace na kasance bayan Abu Hurairah yana alwala dan yayi sallah fa kana yamuddu yadahu hatta tablugha ibtahu ya kasance zai wanke hannun sai ya wanke har kusa kusa zuwa hamatansa fa qultu lahu ya Abu Hurairah ma hadha al-wudu yanzu ya Abu Hurairah wata irin alwala kuma kenan ya za ka kawo mana tsari fa kana ya bani farruh antum hahuna yace ya kuma ku tsanani kuna nan ai wallahi da na san kuna nan bai wannan alwala kan idanu eh. law alimtu annakum hahuna ma tawazzatu hadha alwudu da na san kuna nan kuna kallo na da ba ka zai alwala wannan nassi ne na cewa wancan cewa haka da ra'ayi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa alwalar da manzo Allah yayi qarin al wa tajil ijtihadin sallallahu wannan bai ita zama haka ba in ba haka ba ko in ya gano manzo Allah yayi ba masu tsanani ba ba masu gajeren wando ba masu jefu ba ko su wane ne sai na ruwan samitu khalili sallallahu alaihi wasallam ya kulu yace naji badadai na sallallahu alaihi wasallam yana fadan cewa tablughul hilyatu min almu'mini haythu yablughu al-wudu'a to ashe ijtihadi ne na abu hurairah wancan kalma da ke haka za a ra'aitu kan karfi ila lububin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ziyada ijtihad min abi hurairah in ya zama na abu hurairah sahabin manzon Allah zai kari a cikin alwala a cikin zanni kuma yace da na ga kuna nan da ban yi ba wai ita ya kari a cikin eh babu ne eh a manzo Allah yana kore waɗanda za su zo bare ba yana kore al'ummarsa ba amma waɗanda za su doso su zo mala'iku sun san sun canza manzo Allah bai sani ba shi ne mala'iku za su kora korewan guda biyu ne na yi bayani sosai yanzu kai a kofar gidan ku balle yanzu inda ruwa ke da wahala da tare ruwan kacin cikin bokiti dabban kana sha dabbobi suka ce ko suka zo sai ka yaya dabba ba ga kore to korewan guda biyu ke eh. shi ke nan babu babu hmm. in ta ce ka ga waɗansu to ka bar kuduwa ke sai ka ce na ga manzon Allah yana yi ko yana amma waɗansu aka ce wa in ce a tsara mafi da shine aka ce wa in tuti'uhu tahtadu an ce wa in tuti'uhum wa in tuti'uhu tahtadu wa man ala rasuli illa shiriyar manzon Allah sai da Allah ya tsarkake shi tun daga kwakwalwarsa har harshensa har maganarsa har har shiriyar sai ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim babu wannan hadisi ne ta wasan manzon Allah to yanzu ka zo ka bar abin da ya koya ba kuma ka je kana yin wani abu ai ya zama yana da hannu babu fadli isbabin wudu makarantar nan ba a cewa na ga waɗansu suna yi suka ce na ji hadisi manzon Allah ya ce kaza to ya za a yi sai a ce to kenan matsala ta taso wannan ai sai a koma baya sai a ce to hadisan ma tukunna sahihai ne ko ba sahihai bane farkon mataki kenan in ɗaya sahihi ne ɗaya ba sahihi ba kaga an hutar shi ka ba magana sai a dauki sahihin ayi aiki da shi ba haka za ka zai ce ba wa ma sahha anhu min hadithin wa jindihi da'u kullu qawlin inda qawli muhammad ma adinu fi dinihi ka mukabiri in an samu hadisi ɗaya sahihi ɗaya ba sahihi ba an hutar shi sai aka samu hadisan duk sahihai ne sai a ce sai ka sai ka sake koma wajen likitocin hadisi kamar yadda in ka je wajen likita ya kasa gane abin sai ka je wajen wanda ya sama da shi wanda ya kware a ciki sai nuna maka to wayannan hadisan duk sahihai ne to sai ka ce to akara maka Allah ya za a yi sai ce ga yadda za a yi fili ai ba cikin ka ne aka samu kuskure in baka fahimce su bane wannan hadisi sahihi ne wannan sahihi ne ga abin da wannan ke nufi ga abin da wannan ke nufi ba inda suka hadu magana in dai daga harshen manzo Allah ta fito ba ta nakuri a ciki ta nakuri cikin fahimtar ka ne ya ce maka wannan ma'anar ne ko ko a'a ba kamata ba abinda wannan ke fada shi wannan ke fada ma'anar su duk daya da ake tushi abinda wannan ke tabbatarwa shi wannan ke korewa abinda wannan ke shafi to shi kenan za a je annas wannan su za a ce tushi kenan duk hadisin su ne kuma wannan na zaman kansa wannan na zaman kansa ya za a yi sai a duba tarihi a gani ai akwai ko ko ba a'a in ba a samu cikin hadisin ba sai ka ce ai sahabi ya ce shekaran da wadan hadisi sai ka ce shekaran da aka bude makka na ji manzon Allah ya ce kaza to wani sahabi kuma ya ce shekaran da aka yi kaza na ji manzon Allah ya ce kaza sai ka auna da bude makka da yakin haibara wanne ne farko wanne ne karshe sai ka ce wancan shekara bakwai kenan shekara ta bakwai hijira aka yi wannan wannan shekara ta nawa takwas ko tara sai ka ce annas wal mansur wacce ta zo hukuncin da ya zo karshe ya da hukuncin da ya zo karshe sai aka rasa yadda za a yi don na ko cikin nasin hadisi ko sahabi ka kaza ko sahabi yace sai duk ya fassara ba yi ba sai aka ce za a je tarji har yanzu likitocin hadisi suna nan ba su gaza ba sai a ce za a je tarji wal murajjihatu kasira duk wannan manzo Allah ya faɗa wannan manzo Allah ya faɗa baka isa ka dauki kai kai aiki da shi ka jefar da kai ba kuma ba zai yiwu kai aiwatar da su duka ba sai a je tarjihi ke yaya ake tarjihi sake to wannan matsalar ta kici da ki ba ta ba garkun kundila ko da ya za a yi sai a ce to shi kenan muna bincike tun da ba zai yi ai jami'i ba ba zai yi ai aiki da su ba sai dai a zabi ɗaya kuma ba wanda ya magana mun san Allah wata ta wata to amma kuma lalle muna son mu yi aiki da wannan hukunci ya ce to ka wannan hadisin ka a gani sai ka hadisin ka wanda ce haddasa fulanun an fulanu kafin a kai manzon Allah an samu mutum goma ko bakwai wannan kuma ka hadisin ce haddasa fulanun an fulanu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka samu mutum tsakanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai tsakanin ka da Allah zamanin da mutum biyu ke tsakanin shi da manzon Allah da zamanin da mutum bakwai ke tsakanin shi da manzon Allah in za a dangana kuskure ina za a dangana kuskure kuma matsala ce ta da matsaka hanyoyi sun kai ta karfin kowa za a ajiye ta a shiga bincike har a samu abin da zai sa a rinja a at ke nan, an dakatar da hukunci da wannan da ba za a yi rinja da duk ɗaya bisa ɗaya ba kuma za a yi aiki da duka ba kuma duka faɗan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan ka san rinjayarwa din ba son zuciya ke ka'idoji ake bi na iri sai an bi ka'ida ɗaya bayan ɗaya sai malami ya zauna tun daga bayan da yana bincike yaya za a yi asar da wannan matsala kan ya ankara an fara kiran da salatu in ya fara jin kiwa ya zuba shayi ya sha amma ka zauna kofar gidan ku ko ungon ku ka ci shi ka ci tuwo da mamman tuwo miyan kuka ko da magi ko ba ka fito ha a rasulullah ya tarar ai wannan kaza ne ai manzo ana ta bagangano ana ta abin da ka dafa ba abin da zai hana mu sha wahala komai ya rude saboda ana tafiya ba ka'ida malamai kafin su ba duniya sai da komai ka je masa ka'ida ko shan usman sai da bi wannan ka'idoji zama mujahidi zama mujtahidi zama mujaddidi in ba wannan ka'idoji ba yadda za a kuma sai da zuwa annan karanta da karanta da sai za ka yi mamaki amma yanzu kowa malami ne kowa mai wa'azi ne kowa mai lakta ne kowa mai fatawa ne kowa menene da menene me zai hana al'umma ta shiga wannan hali da ake ciki sai an rarrabe abubuwa wallahi ko an ji ko an zo a yi gata ko a yi rashin gata sai an bambanta tsakanin waɗannan abubuwa da zan karanta mu malami mai ilimi yana aiki da iliminsa kuma yana da kishin addini a tabakatul uriya ke malami baya aiki da iliminsa kuma baya kishin addini sai an bambanta tsakanin wannan musulmi ne yana kishin addini amma ba malami bane bai san addini ba ko ko yayi ko ya karanta kaza ko ya karanta kaza za yi lafiya a cikin baki yi surutu shekara ɗari za a yi ba magance komai ba wannan ba malami bane ko ba shi da kishin addini to amma duk bahaushe sai bai tsoci malami da wannan da malamin tsubbu da matsafi da mai sihiri da wanda yake karantarwa ko fikihu da mai tsoron Allah da da fasiki da mai da mai da mai duk ai malamai sun ci ai malami ne ai malamai ne sai kasa ta zama haka sarakuna suna kallo masu mulki suna kallo dukkan hashin duniya ana cewa yadda ke fatawa ne sarkin gari ya ba da izini aure in za a daura aure ga malami kaza ya yi karatu kaza ya ilimi yana da digiri kaza ko ya kware cikin kaza an ba shi takarda titi da komai da komai da tambarin sarki ko gwamna ko majalisa ko chief judge in za a daura aure ko shi zai je daura aure ya ba da takarda na daura auren wani da wacce lokaci kaza rana kaza ko kaza ga annan sarki kuma an ba da wani izini duk su da kuka samu mushkila cikin zamantakewa ku kai da mata ko mata ko unguwa ko menene ga waɗanda suka kware ba da shawara su aka ba da izini a je wajen wannan ya karanta kaza ya karanta usul ya karanta musala ya karanta kaza ya yi ilimi ya kware ya san ya kware a cikin rayuwa ana zuwa sai tsara muku yadda za ku amma ana zaune kara zube ta mace kowa ta shiga cikin hayaniya da rigima duk malamin da ta zai da tambaye shi wannan ya halatta wannan ya haramta wannan ya kafarta wannan ya musulunta wannan ya kaza sai ke na rayuwa duk sai ta rudi kowa ya rasa ina alƙibla to sai an dawo an gyara wannan al'amura to sai kaga al'amari duk sun zo suna tafiya ba wani abu ne da wahala ba son zuciya kawai za a cire amma ana zaune malami wanda ya karatu ya kware cikin ilimi wani ya shekara hamsin ko arba'in yana karantar da fannin wanda ya zo kawai wakishin addini ne da shi da kumfan baki shi a hada su a ce wannan shi ma